أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da shida ga watan almuharram hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai hmm? ashirin da hudu jiya na ce da hudu aka ce mun da biyar eh wani da uku abu da uku aka ce mun kai ba abin mamaki ba ne wani nauyin shi ɗaya ne sai ka ce mai mu ko mun zama jandarmomi tuntuni ga jana oda yake bayarwa ta ko'ina dole a samu ɗan bambanci da ba za a ce kuttu ba mai igiya ɗaya Allah ya samu dace ashirin da hudu ga wannan wata na almuharram sha tara ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna wannan masallaci na ali bin abi talib muna ci gaba da karatunmu na fiqhu cikin littafin ar-risala na abu zaid alƙi'awani rahimahullahu ta'ala makon da ya wuce mun ƙanƙana bayani akan taimama wato tsarkin da ake yi da fuskan ƙasa a lokacin da ba ruwa ko kuma bawa yana da laluran ba zai iya amfani da ruwa ba yau za mu shiga sabon babi da mashinmu na talatin babi na bakwai malam ya ce babun filmashi alal hufaini babi zai mana bayani dangane da hukuncin shafa akan hufi wato iya eh, addinin musulunci addini ne mai sauƙi kuma mai buɗe kafafe na sauƙaƙe ma musulmi ba kuma tare da sakaci ba kuma ba tare da ko'in kula ba daga cikin sauƙin da Allah ya yi mana akwai sanya kufi a yi shafa a kansa in an zo a lola a maimakon a wanke sawu a maimakon a wanke sawu to wannan babin a kan shi zai mana bayanin hukuncin da ƙa'idoji da kuma yadda ake yi da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka daidaita mu a kan sawaba. Shafa a kan hufi sahihiyar suna ta tabbatar da ita. Zan iya tuna wasu hadisai mu ba da misali ko da biyu akwai hadisin jariya Allah ta'ala ya kama masa yarda wata rana ya taɓa ruwa ya yi boli da yi tsarki na fitsarin da ya yi ya zo zai yi alola akwai kufi a kafarsa sai aka ga ya yi shafa a kan kufin sai aka yi masa magana baka wanke sawu ba ka yi shafa a kan hufi. sai ce ai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka to kaga an gama Buhari da Muslim suka samar da wannan hadisi akwai wani hadisin na Bukhari da Muslim mun albace shi ya wadatar ba sai mun ƙara ba wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya yi alola ruwayar ta mujira ce da ya zo zai wanke kafa ya ce sai na je zan cire masa hufi ga yadda sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda tsabagen ƙauna ba su barin shi wasu abubuwa wanda yake in ba wanda yake dole sai shi ya yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da'ahuma fa inni adakhaltuhuma ne. Ƙyale mani hufi na a na guda biyu lokacin da na sa su ina da cikakken alola sai ya shafa a kansu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayansa kuma sahaba sun yi tabi'una sun gada tabi'u tabi'ina sun gada shi yasa babu wani zance wanda dukkan fuqaha khalafan wa salafa najiya jiya da yau in na ce na tun daga kan sahabbai in na ce na yau har zuwa haliyan halin da muke ciki yanzu cewa an yi sabani akan shafan hoti babu suna ce sahihiya ƙauliya wa fi'liya abu zai ya ce walahu ya halatta ga musulmi ko musulmi da musulma suna da dama an saha alal kufaini ya yi shafa akan hufi ne hufi hufi shi dai ba za ka kira shi takalmi kai tsaye ba amma yakan yi aikin takalmi domin sa shi ake galibi akan yi shi da fata a mazhaba ta imamu na malik ma suna cewa sharaɗi ne ya zama min jildin sannan ya zan ya rufe sawu in an ce ya rufe sawu wato bakin inda ake alola ya rufe kenan ya rufe idan sawu sannan ya zan ba ya ganye ko ɓarkakke ba sannan ya zan ba a ganin fatar jikinka sannan ya zan idan ka sa shi za ka iya tafiya da shi to haka dai malamai musamman na malikiya suka yi ta bayani kenan shi kansa hufi yana da shahulla kafin a yi shafa a kansa kai ma mai shafan akwai shamuɗa a kan kakacin ka sa hufi kai shafa wala Allah kafin mu gama za mu ɗanyi nuni akan kan da ke kaina ko kanka a sanya amma dai a nan malam yana cewa kana da dama ka sai shafa akan huffi a maimakon ka yi mene ka cire ka wanke sawunka filhazari wasafar wannan sauƙi ta haɗe da mazauni da matafiyi kai yanzu ga kake gida kana da dama in ka sayi hufi ko kana da hufi ka sa shi kamar yadda shari'a ta yi umarni ka yi shafa a kai shi sa ya ce filhabar ga mazaunin gida wasafar da matafiyi sai dai kamar yadda ya tabbata a hadisi mazaunin gida ana ba shi kwana ɗaya ne haka annabi ya bayani matafiyi kwana uku saboda tafiya nau'i ne na azaba asafru qati'atin min al'azabi ko ba komai aminanka da kuke zantawa in an zo an sallan isha'i ba za ka gansu ba ta gani? kuma galibi za ka ga iyalanka mata da 'ya'ya duk sai dai da yake yanzu a waya amma laisal khabaru kal mu'ayana ko labari yakan daidai da kurukun ba zai daidai ba ba zai daidai ba to shi yasa kai matafiyi aka baka kwana uku mazaunin gida aka bashi kwana ɗaya kacal awa ashirin da hudu shi ake nufi da kwana ɗaya malam yanzu ahuma, amma da sharaɗi matukan baka cire hushin ba shi in aka sa shi bisa ƙa'idan sawa to takalmin kaza ce ba ba cirewa inda ana son a ci gaba da shafa da shi saboda haka shiganka fitanka yawonka ko ban ɗaki za ka shiga da shi za ka shiga da shi za ka yi bacci da shi za ka tashi kana cirewa to aikin shi ya ƙare ya yi isa an gane ko kana cirewa aikin shi ya ƙare jilaihi A yaushe za ka yi shafa يشافى kan حكي a lokacin da ka sanya sawayenka cikin hufin da an gasa lahuma fi wudu'in bayan ka wanke sawun a wani alola da ka yi ta hillu bi isfala sharaɗi alolar da ta halatta maka yin sallah saboda haka inda za ka sa huci ba tare da kayi alola ba to in ka zo alola sai ka cire shi ka wanke sawo amma in kana son kai shafa a kansa intentionally sai ka zo ka yi alolarka wadda za ka yi sallah ko ba za ka yi sallah ba kana gama wanke kafa sai ka sa hutunka. malamai suka ce in ka bari ya bushe ba za ka sa ba in ka sa ba za ka yi shafa ba ina fata an fahimta ashe mun soma maganan sharaƙin mai sawa sharaƙi ka sa su kana da cikakken alolar da za ka yi sallah a wannan lokacin da za ka yi sallah za ka iya yin sallah da wannan alolar yi amfani da wata kalma wadda amfani da kalmar tana da ma'anarta ba an yi ta afuwan ba ne cewa wadu'in ta hillu da hissalati alolar da ya halatta kai sallah kenan in ba ka yi alolar da ta halatta kai sallah ba ba za ta yi shafa da akan hutu ba ko kasa a'a zafi ya dame ni kamar yadda su kuka hagu suka kawo a wasu wurare bari in yi alola in ji ɗan sanyi-sanyi zan shafa kaina ya ɗan sami ruwa zan wanke fuska in ɗan ji dama-dama kaga ba kai niyyar alola ta haƙiƙa ba kana tabridi ne so kake ka sanyaya jikinka ko kuma ka sa hufin da wata manufa misali ana ɗari sai ka ce bari in sa in maganin sanyi kaga ka sa kai maganin sanyi ne ba da niyyar ka sa hujji da shari'a ta yi maka sauƙi ka yi shafa a kai ba in sauro ya dame ka ta <laughs> san ba shi da mutunci sosai yanzu ya hana ka bacci sai ka ce bari na sa hujji, ila kuma ana zafi kuma ɗabi'ar ƙasarmu ba kasafai akan samu wutan nefa ba to kaga ka ja bango ka lullube kanka ana zafi to zafi kan zafi kenan to kana bukatan wasu abubuwa da za ka ɗan rufe wani tashi na jikinka sai ka ce ban ma in yi amfani da hutu ala za ka yi shafa a kan shi ba inda manufanka maganin sauro shi lai waje to haka dai suke ta bayani fahaza allazi iza a wanda ya sa cikin cikakken alola da ninya kuma to irin wannan bawa shi ne idan hadasi ya same shi abinda ake ce ma hadasi duk zantan da zai fito ta gabanka ko ta ka? kuma wani iri ne sunan shahadasi sunan ya ce iza a hadasa kowane hadasi ne za ka yi shafa a kai a sai alhadasul asugar banda alhadasul akbar boli mazi wadi duka asgar ne ba ka wanka a kansu shi ake nufi a nan amma in ya kai ga janaba to shafa ya lalace domin hadasi ne akbar ba za ka iya yin alola kai sallah ba dole sai ka yi wanka sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal ma'u minal ma'i ruwan halittar da ya fita yana wajabta ruwan wanka buhari ya ruwaito wannan a wata ruwaya sa kuma izal taqal ni wajabal ghusl idan halitta biyu suka haɗu. to wanka ya zama dole eh, ko da ba a fidda wan halitta ba shi yasa za mu zo inda shi kansa mai risala yake cewa wa magi wa hashafatil baligi tujibul gusla lokacin da kan halittan bawa ya ɓoye shi a halittar iyalinsa wanka ya zama wajibi ya ta zano abubuwa ya ce sadaki kuma ya waje ba ta mutum zai haka matarsa ya sai ce kuma ya saki to duk abin da ya kashe ta cinye sannan kuma in ba zawa ce saki uku ya halasta ma wancan in ta gama idda wanda ya sako ta uku ba ya halasta mashi idan kuma magidanci ne ya gantali da wata ɗan kaɗan irin wannan haddi ya waje ba a kansa na kisa in ita ma haka ne haka ne in kuma duka dolaye ne ina nufin dolaye saurayin da bai taba aure ba da gudun wanda ba ta taba aure ba dolaye kenan hmm. sahuhu da wata ‘yar sauna to kaga su za a masu bulala ɗari-ɗari ne saboda dolaye ne e ba su san ba su da hankali kuma ba su da hankalin maka ga yaro ko yarinya ba lokacin da ake samartaka ke ta ihu a gari wani lokaci ya buɗe maɓallan ya buɗe keji yana wani abin nan sai ce mai tura amalanke ana yin mashi aure mala sai ka gan da shafara da jamba har da ga hula hankali ya zo in yi ta ce kuma bayan kwana biyu uku in aka je gidan mata suka je sai ka ji an da an ce o oh, ta ga abu kamar ba su ba ta nufu da <laughs> ko zirgin a gida to kwayoyin cutar da sun mutu Allah ya sawage eh, matasa a yi aure a daina hauka in ba hauka ba ka je shagon mai shayi kai ne indomi kai ne kwai a hada maza, kai ne madara kai ne kaza ka tashi duka da kudin a wajen ya ishe ce ba mai mata ɗaya da 'ya'ya uku kaje ka kakkaɓe mahaukaci shi ya ci daɗi ya dawo kuma yana laliban inda zai kwanta a gani? Allah ya tsawage mm, in ka ja haushi ka yi aure ba shi ke nan ba za a hadasa idan alolarsa ta karye ya hadasi mun dai bayanin hadasi wata wadda'a ya zo ya sake alola masaha alaihima ba zai cire hufin ba sai ya shafa a kansu ya ake shafan za a yi mana bayani nan gaba haza mafusatin ne min Allah jalla jalalu wa illa idan ko ba haka ba to fala ba zai shafa ba izan kenan idan ya sa kucin ba tare da alolar da za a yi sallah ba ba zai shafa ba ko ya sa da wata manufa ba manufar ibada ba domin san ya shi ibada ce a shi sha'awa ya bashi shi ma fashon ne ba ga wannan ba zai shafa ba وصفة المسح a wannan sakin layin, malam sai ya ce yadda ake shafar gashi kamar haka an ya ja'ala yadda hulyum na ya ɗau hannunsa tafin hannunsa na dama kun gan shi ko sai ya sanya shi min fauƙil hushi a saman hucin min tarashil asabi'i in ya sa a saman hucin sai ya je ƙarshen yatsun sawunsa gefen yatsun sawunsa ka ƙaddara ƙafar ka ce wannan ka ɗauki hannunka na dama ƙafar kuma ta dama sai ka sa hannun a ƙarshen yatsunka nan min fawqil hushi a saman hushi min tsamakil asabi wa yadda yadahu yusra hannunka ta hagu kuma wannan kenan gata ga hannunka ta dama ga hannunka ta hagu to sai ka tsawo hannunka na hagu min ta hatil hufi sai ka sa a ƙasan hufin ƙafata tana tsakanin hannuna na dama da hannuna na hagu na je ƙarken yatsun sai in sa in rufe an gani summa ya zahaba biyadihi sai ka jawo hannayen naka an gane ko ya zahaba huna bi ma'ana ya murru biyadihi sai ka zo ka biyo da su ila haddil ka'abaini

wanda ke bukatan gogewa ko sharewa ka share amin وكذلك يفعل باليسعى yanda ya shafi dama aka zai shafi hagu wa ya yadahu liyus'a min ha waliyunna min asfaliha a nan malam yana cewa canji za a yi kenan in ka zo shafan hagu Damata mata koma ƙasa hagu ya koma sama shi ne wa ya ja'alu yadda huliyu su'a ya sanya hannunsa na hagu a ƙafar hagu kenan min ha a saman hufin min fawqiha a saman kuffin sannan waliyamna min asfaliha damar ta zan a ƙasan hufin, haka kenan can kuma wajen shafan dama haka ana fatan an gane ga tambayar kanan wala yamsahu ala tinin idan akwai taɓo da yawa a ƙasan hucin ba za ka yi shafa a kai ba wala yamsahu ala tinin fi asal khuffihi idan ƙasan hucinka akwai taɓo to ba za ka yi shafa a kai ba auren su bakin ko kirosan dabba kiroso ana nufin kashin dabba da hausa akan ce kiroso kamar kashin jaki ko wata dabba dai cikin dabbobi an fahimta? kaga hausan yanzu tana dan mutuwa ne kila wani bai san ma kiroso ba in ba da ne bayani ba shi dai kawai kashi kashi ce kashin kaza kashin kaza a ambaci mai shi kawai hatta yuzulahu har sai ya da wannan datti bi ko dai ya share ya shafe in wanda za a share a shafe ne aw gaslin ko ya wanke in wanda za a wanke ne wakila wasu malaman suka ce suka shafa ya yabda'u fi mafi sanihi min alka'abaini in zo shafan kasan zai soma daga idan sawu ne ya tafi wajen kan yasu an gane ko ila a sahafil asabi'i ya soma daga wajen idan sawu ya tafi zuwa gefen yatsun kafa me yasa suka ce haka Allah ya sila ila aqiba kufihi shay'un dan kada wani abu ya sami karken huffe shi can inda yake sawun nashi zai iya zurara an gane nufin in ka sa takalmi ne rufi misali ko ka sa takalmin wani ma aikonin tsawon shi in aka je can akwai iyakan shi iyakan shi kuma takalmi ne na ruwa aikana ana iya zuba ruwa kun ka shiga ruwan da ya fi ƙarfin tsawon shi zai shiga to shine yake cewa ƙasar da yake nan ne da abubuwa ko maimakon ka shafo daga yatsu ta ƙarƙashin ƙafarka tafin ƙafarka sai ce ka soma daga wajen idan sawu sai ka isa kan yatsu ce akwai waɗanda suka faɗi haka a cikin fukaha li Allah ya sula ila aqiba khuffihi shay'un don kada wani abu ya je ya samu ƙarshen huce shi wanda yake ba za a so ya samu hakan ba min bafi ma masaha na danshin abin da ya shafa a kai min hufaihi na hufin nan nasa guda biyu min alƙashibi kamar ƙazanta asalin alƙashibin busasshiyar najasa Ta takance mata alƙashmu kenan kowane irin datti ko ƙazanta kada ya kai shi can ya zan ya sami mazauni wa in kana fi asalihi tinun idan akwai tabo akan hussi a ƙasan hussin nashi ɗaya damina muke yanzu don ka sa hufi ba za ka daina shiga taɓo ba to sai ka zo za ka yi shafa ga taɓo face-face a ƙasan hufi shi ne ce to ba za ka yi shafa a kan taɓo ba hatta yi rilahu sai ka kau da taɓon abinda malam yake so ya nuna mana idan kai shafa a kan taɓo to ba a kan hufi ka yi ba haka ne? ka yi shafa ne a kan tabo kuma ana so ka yi shafa ne a kan ne? kufi saboda haka duk wani abin da ya zo ya sha makance ka da shafan hufi to sai ka kau da abin domin ka tabbatar ka yi shafa a kan hufi ta wannan mahangar kenan a mahanga in ka duje hadisi hadisin sayyidina ali Allah ya kara masa yadda wanda abu dawud ya waito Allah ya ke kansa shi ma sayyidina ali yana cewa lauka na ad-dinu bi ra'yi lakana asfaluhu aula bil mashi min a'lahu وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على على خفيه da addini na ga ya dace ne ko a gani na ko ya kamata in ji sai ali da ƙasan hufi ya kamata a shafa ba sama ba domin ƙasa shi ne mai take-take ga aboki na can ya ce to in ya taka kashi ko fitsari ba ga shi ne mai take-take ko? sai ce amma na ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi alola ya shafi saman hukinsa ne bai shafi ƙasa ba an gane maganar da wannan wasu malaman suka tafi cewa ma ba a shafan ƙasa sama kawai ake shafa domin wannan hadisi tabbatacce ne a mazhaban malik ne suka ce a shafi sama da ƙasa a nan sai aka samu bayanan su ma malaman mazhaban wanda ma iya sa tambaya shin ina hukuncin wanda ya shafi sama bai shafi ƙasa ba ina hukuncin wanda ya shafi ƙasa bai shafi sama ba meye matsayin shafan saman kufi menene matsayin kuma shafan ƙafan kufi an fahimce ni? to menene matsayi a nan ina nufin hukunci me hukuncin shafan sama menene hukuncin shafan ƙasa me matsayin wanda ya taƙaito a shafan sama me matsayin wanda ya taƙaito a shafan ƙasa ko bai fita ba to ku mun bayani <laughs> an gane ai ko ni zan yi to ko ba komai dai tambayan da na yi ashi rikewa kila hatta a mazhaba ta imamuna maliku suna cewa shafan saman hufi farali ne farali ne shafan ƙasan hufi mustahabbi ne Eh, shafan kasan hufi mustahabbi ne amma sama dole shi ne farali dole sai dai in ka fasa shafan ba ka da zagi a mazhaban malik dai nake bayani suka ce wanda ya shafi saman hufi bai shafi ƙasan hufi ba ana son ya sake sallah nan take amma ba dole ba bisa sabil na mustahabbanci mun san mai ahadar yi mana bayani da abin da aka ce ka mai da sallah fil waqti ya fabila mai da wan mustahabbi ana so ne kawai amma wanda ya shafi ƙasa bai shafi sama ba suka ce a adar salata abada shi dole sai ya mai da sallah ba ta yi ba ɗan annabi sama ya shafa abinda ya tabbata na fatan an fahimta to shafan jawab wanda yau wasu suna shafa akan safa menene jawabi? ta wannan zan ba da assignment ne a je a bi littattafan fuka ha'u a gano me jawabi? me suka yi bayani akan kan ko ba za a iya ba hmm? ban ji ba a eh, ko maka na yara na ki <laughs> ai da na ce a yi bincike akan menene asalin jawab kalma ce tsohuwar kalma ba yau ne aka yi ta ba tsohuwar kalma ce malamai kuma sun yi bayani a kan fuqaha har mai muhtasar yi magana a kan jawai na yi haka ne saboda kowa ya faɗaɗa ilimin shi ina fata an fahimta shafa a kan jawabi fuka haƙu sun istilafi mafi yawan malamai ba su ba da dama a shafa ba domin duk hadisan da suka zo sahihai akan hufi ne shi ma an yi bayanin a yaya yake kuma yaushe za a yi shafa a kansa ina fatan an fahimta sai kenan amma kafin ku zo da bayanai bari in ba ku hukuncin da nake fahimta wallahu alamu shine mafi inganci in ma wancan ana ganin da inganci amma ni ina ganin wanda yake sahihi ne wallahu alam idan za ka yi alola ka sa safa irin wanda muke sawa mu sa takalmi to ka cire safan nan ka wanke kawunka don gudun fadawa cikin matsala ba kai shafa ba na farko dai shi ne asali manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ba kuci ya sa kai tsaye ba wanke kawun shi yake yi haka sahaba a iya abin da na sani ya inganta na biyu ka samu falala da ke cikin wannan aiki kamar yadda ya inganta a sahihul buhari na hadisin usman bin Affa ya yi alola a gaban ɗalibansa daga cikin sufar da aka faɗi aka ce sai da ya bi ma tsakanin yatsunsa ya wanwanke sannan ya ce haka na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan ya ce man da, na hawa wudu'i haza bai ce misla ba malamai suka ce da bambanci da kalmar misla a nan da nahawa ce misla yana ɗaukan yadda na yi kaman a ce ɗari bisa ɗari nahawa ko kwatankwacin yadda na yayu wajen kwafewa kaɗan samu rashin kamala don aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi mu ‘yan kwaikwayo ne’ ba dole ɗan kwaikwayo ya yi ɗari bisa ɗari da ɗan asali ba ya sa ya ce na hawa wudu'i hara sun matsala maka a taini walam yi haddisi hima na sahu gucin allahu ma ta ƙaddama min zanni kuma da ya zo ya alolan irin wannan alolan ya tashi ya raka a biyu ba tare da ya gaya wa ransa wani al'amari na rayuwa ba kasan baka tuna kana jin bashi yau za a biya sai ka ta da kabara shaidan ne Allah ya mana magani shi sannan ka kauce ma hawafir shi a rafiriya ita ko ba safa ma shafa take a sama suna tawilin ayar alola wuju wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi an gane ko sannan aka ce wa amurju lakum akwai kira'an wa amurju lakum sai dai ana cewa wancan ita ce sahihiya ko kuma mafi ingancin kira'a wannan kira'a wa arjulikum a wamsahu ai ayat ta zo ne haka wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum akwai kira'ar da ta ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum aka ce wannan nasiha ce domin ba a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna wajen wanke sawu suna shafan kafansu kawai ba ta wannan ɓangaren kenan idan ka ɗauki abubuwa da malamai suka faɗi na sharuɗan hufi safan da muke saye musa yanzu ya cika kun hmm? yi shiru eh ne ko a'a <laughs> in ko bai ci gaba to ya za ka yi ta wannan ɓangaren kenan sannan kai da ka sa safar don me ka sa <laughs> an yi bayani baya don me ka sa kuma ka sa 24 hours ne da shi kake zuwa banɗaki da shi kake fitowa da shi kake bacci da shi kake tashi so a takaice kwarai ina baka shawara da duk wanda yake jin mu ko zai ji mu khurujan anil khilafima don ka fita daga saɓani ka yi abin da duk ba wanda zai ce ba ka yi daidai ba da ka yi wani yana ganin sallaka kama ba ta yi ba in liman ne kai zai ja da baya ina fatan an gane wallahu alamu na'am wa alaikum salam sosai kuwa kayi tafiya da shi a tabo ko ma wani iri ne Ya kaji dumbin maganan in ma da tabo ko kazanta a share ko a wanke don ka zo wanke ya yi sawunka za ka wanke kuma mutum nawa ke sa safa ya tafiya da shi an haka dubai sa ce me ya sami adam shi mun ce lallai gari ya yi zafi saba muka ga yana yawon da shi ba takalmi na'am wa alaikum assalam akan yi alolan ne gaba ɗaya in aka gama gaba ɗaya ake sawa kuma da zai yi jinkiri ƙafa ta bushe ko ya sa ba zai shafa a kai ba da ka gama sai ka sa an fahimci tambayarsa? to ga amsar kanan na'am wa salam. ban ji ba takalman ɗan ma'a takalman masu ɗan muje a yi tambayanka nake so in ji yanzu labari ka bani idan akwai laluran yin haka in ba lalura ba za su yi ba domin soja ta yi yana fagen fama hukuncin soja a fagen fama yana da bambanci da hukunci na ina zaune lafiya a gida ina fatan an fahimta amma yana gida soja ne ko ɗan sanda kawai don yana da tsammama ya sa wannan kwaminan takalmin sai ce zai shafa a kai a ya kwance ya cire ya wanke kawo kamar yadda kowa zai yi ya maida ya sa ya ɗaure ina fatan an gane bambanci amma in ana fagen fama ana san bisa a kajan wannan filan wani lokaci ma ana gudu ne ana sallah ba maganan kibila ake ba na'am wa alaikum assalam bambancinsu mazaunin gida yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali matafiyi yana cikin wahala da zulumi a ah, ya ko kana kan titi ne a cikin mota an kana da tunani kasan kana cikin wani yanayi ana Allah sauke lafiya da ka haura a ce to mai gida Allah sauke ko lafiya in ma ba motar ka bace zaka ta haya ce a ce Allah kiyaye hanya Allah ya sauke ku lafiya ko ba haka bane ashe akwai wani abu da ake gani na adari ko wahala ko rashin kwanciyar hankali na haka in yi tafiyar misali ya ce zuwa a zuhur zai dawo Hama ya ce kila makan a zuhur na iso sai aka ga la'asar ta yi sai ka ji an shiga kiran waya in aka ji wayan shiru fa hankali ba zai tashi ba to to wanda yake gida za don an kira shi ba a ji shi ba hankali na tashi duk wani tunanin cewa caji ya kare ma za a daina magana. da ji ana lafiya ya ce zai dawo kafin ga gashi la'asar sakali ya shirya to Allah sa lafiya to kaga ga duk tafiya ya gaji wannan Yawwa shi yasa aka ƙara ma matafi sauƙi to alhaji zai nashi daga nan kuma ya yi makowa eh, yana da ƙarfin da zai makowa nashi na kowa ne eh, na'am

shi yana da shi da sauro ne ko a to ai wannan dama yana daga cikin manufan sa ya ce in ya sa da niyan ya samu sauƙin cire ko wanke ƙafa dama manufa kenan saukin kenan wannan ba matsala za ka sa hufi a matsayinsa na ibada kana mai niyyar in ka zo wanke sabu a kowace sallah za ka yi shafa ne ka samu sauki a yi dama rahusan ake so kai wannan ya yi daidai ba matsala to eh ainihin

kuma da yin sanyi ne da yake aljeri a sa karatun nan idan ba a yi kana neman sauki ne ba kafan ka za ka wanke ba yana alhaji abin da yake cewa dan yayu na nesa ba su ji ba ya ce ya lura mafi yawa ba a sawa sai lokacin sanyi to idan ko don niyan a ji ne ba ibada ba to a yi shafa a kai kaga a bari shi ya fi shi ne bayanin da ya yi shi ne don haka ya ce shi shawara ce zai bada ko wani abu ne dai yayi nan dai haka ya faɗi shi ma to dama innamal a'malu niyyat ba zai hana a sa lokacin sanyi ba in dai an sa da niyyar ibada amma in kan sa da niyan maganin sanyi ne to ba za a shafa a kai ba in kuma an yi shirka ne to ba ruwana an gane shirkan da nake nufi yawwa bari in maganin sanyi kuma in yi shafa to wannan ni ba zan ce bai yi ba ba zan ce yayi ba shi yasa na ce ba ruwana <laughs> Allah ya anshi ibadanmu Allah ka yafe mana kuskurenmu Allah ka ba mu ikon faɗin daidai da fahimtar daidai da aikata daidai kwakwaranmu Allah ka yafe mana na to na'am Allahu akbar na'am subhanallah alhaji yana cewa akwai yayansa za shi masallaci ya faɗi sai da aka yatta mashi gunguru to muna roƙon Allah ya bi ihil husna wa bi sifatihil ula Allah ya bashi lafiya Allah ya raba shi da damuwansa da duk masu damuwa Allah ya sa ya zan kafara da zunubansa mu kuma Allah ya kare mu da lafiya ya kare mu ya tsare mu baki daya da dukkan yan uwa da iyalai ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم آمين آمين بسم الله الله ما الله